إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yawa yan uwa kamar da yadda aka saba a duk watan Ramadan ana gabatar da tafsirul Qur'anul Azim na babban malami al-Imam Ibn Kasir a daidai irin wannan lokaci kuma kamar yadda kuka sani sunan masallacin Masjidu Markazu Ahli Sunna wal Jama'a kuma ina ga muna cikin suratul Nisa ko aya ta 31 insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yadda kuka saba abinda muka dogara da shi shine tafsirul Qur'ani bil qur'an na biyan shi shine tafsirul qur'an bi sunna na uku shine tafsirul qur'an bi aqwali salaf wa ma ashbaha dhalika min at-tafasir ubangiji madaukakin sarki ba mu ikon fassara kalmomin da Allah madaukakin sarki ya datar da mu da aiki da duk abin da zamu saurara cikin wannan littafi mai sarki mai girma mai suna alqur'anul karim insha Allah kada ayi wani dogon bayani ustaz Isa a komo wani kenan wa'azi na shekara kenan ina gago yau za mu tashi kenan aya ta 30 go ko 31 go na'am wala ta tamanna na'am darasi na 129 masha Allah darasi na 129 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Mm, good.
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين آقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض Mm, وبما أنفقوا من أموالهم mm,
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله na'am واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا na'am إن الله كان عليا Ubangiji كبيرا madaukakin sarki ya ce wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika gurar abinda Ubangiji madaukakin sarki ya fifita da shi bangaren ku akan bangare nan abinda Allah yake hani da shi shine hasada kada dan kaga mutum ya samu wani babban matsayi ka rika jin kare shi kana jin haushin shi duk inda ka je kana lalata shi Allah ya ce kalku yi wannan kai ma diba kanka ga cewa mutane nawa ka tserewa shine a wata riwaya kamar yadda yazo cikin sunan Abi Dawud annabi yake ta unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa dunakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum annabi yake ta kullun kalku rika kallon na sama da ku kullun kalka rika kallon wanda ya hika kyau ko wanda ya hika tsawo ko wanda ya hika kudi ko wanda ya hika daukaka ko daraja in kana kallon haka baka godiya ba Allah annabi ya ce abin da ya kamata ku rika kallon na ƙasa da ku wanda kuka hige kullun in kana so ka gane cewa Allah ya girmama ka ya maka baiwa ya ma ni'ima to rika kallon na ƙasa da ku ina wannan almajiran da suke isko mu a zamana a titi suna ta a bamu dan Allah a bamu dan annabi eh to wannan almajiran su za ka rika kwamfare kin kanka da kai da su eh ga cewa wai kai da kake ba su da su da suke zawa roƙo wai da kai da su a yanzu a cikin laman ba a san ba gaibu wa Allah madaukakin sarki hidifi za tsakaninku da su to haka za ka rika yi kullum ko kuma ka diba cewa a unguwar da kake rayuwa sai kai aiki da makwabtanka sai ka ga cewa da kai da su waye ya cancanta wani ya taimaka wani ai kana iya gane yanzu in tambaye ku kowa a wajen da yake bai san ba wanda ya yi gari da wanda ya yi shi gari to kullum kar ka rika dibin wanda ya yi ka gari rika kallon ƙasa annabi ya ce shehi cancanta na bukwa kauce ba ni'imar da Allah ya muku ma'ana abin da Allah ya ni a wannan ayat shine in kuna haka tahiya in zai tahiya hasada za ta shiga zuciyar ita kuma hasada ita ce cutar da annabi ke ce mata alƙatira wata rana annabi ke ta sabai kun san mece ce alƙatira suka ce manzo Allah me alƙatira yace alhasad yace hasada ita ce mai kashiya mutane he ka tara alkin lada daga nan salisu ya kai sama ta daya kawai an shi a gobe kiyama Allah ya ce ma baka da lada daya ka tambayi Allah me akai ka ce ina wani da na mashi wani kana jin ƙarin shi kana bibiyar shi a zuciyarka ina ma a ce kazan shi ya watsi da man a ce motar ta yi kuli kulin kubura da shi ko ya sai mota kai baka saya ba da man a ce wannan matsayin da aka ƙara mashi a sabge shi da man a ce a wayi gari gobe ya mutu kai baka san ba Allah yana bibiyar ka yanda kake bibiyar shi kai ma Allah yana bibiyar ka to ashe shi ubangiji madaukakin sarki kalkili ne yake na ladan wannan kawai na an jerin lahira bayan hasadar da kake mishi a daula danka a bashi kuma bayan hallu annabi ya nuna cewa ladan naka yanda kaga yadda ake daukan kankanan itatuwa alhasadu ya akulu alhasanat kama ta akulu narul hadaba annabi ce hasada tana cinyewa aikin lada da kake irin su sallah azumi zakka haji qiyamul layl qira'atul qur'an biyayyar mahaifa duk wannan ladan da ka sani to hasada yadda take mai da su kaman ka zo ka hura wuta sai ka dau kankanan itatuwa ka rika tura mata dan Allah wai wutar ce za ta mutu ko kuma a kankanan itatuwa ne za su kare to haka mai hasada kullun aikin shi haka yake hasada tuki banza ne kake ga ka da yawan tara lada in kana hasara wallahi gobe kiyama zaka ganka baka da lada ɗaya ma da haka yan uwa wannan ayar abin da take ni shine kar ku rika guran abin da ubangiji madaukakin sarki fifita bangaren ku da bangare ma'ana kalkawa mutum hasada abin da Allah ba shi wani ilimi aka ba shi sai dai amma shi kuma ga hurtaccen talaka gashi da ilimi kuma bashi da kuɗi wani kuma gashi da kuɗi sai dai dubin ko karatun fatiha bai iya in kabili ta gama shi a sallah sai dai a salamci in ba a ta gama shi sai dai a salamci in ka tambaye shi hukuncin saki bai sani ba hukuncin azumi bai sani ba zakka aikin haji kuma gashi Allah bashi kuɗi kai kuma baka da kobi kuma duka wannan hukuncin da na zana ka sani kaga ashe kyautar ashe bangare bangare wani kuma shi kuma kawai tsarin halitta ne gare shi kawai shi kyautin halitta ne gare shi kuma in ya sa kaya in wani iri ne kyau za su mishi kai kuma an kasa bu sama to daga cikin ku kaga kowa ai Allah bashi kyautar shi ko to kai da Allah baka ilimi kai kai hasada ga wanda Allah bashi dukiya kai ma wanda Allah baka dukiya kai kai hasada da wanda Allah ba shi ilimi kai wanda Allah madaukakin sarki ya baka matsayi to kalka ya hasada da wani mutum shi kuma wanda yake da farin jini zaka samu mutum gashi da matsayi kuma amma wani mutum wa wanda shi contractual ma bai kai ba amma kuma ya shi farin jini to wannan mai kudin wa in ya ce wa zai rena kyautar da Allah mishi to zai hasada ga wannan mutumin mai farin jini duk da cewa shi wannan mai farin jini bashi da kobi to shine Allah yake nuna mana cewa duka dan adam da kake ganin halittoci duka kowa akwai daidai kyautar da Allah ba shi kawai dai ka rena taka in kaga wanda ta yi taka shine wani malami mai hikima yake cewa a duniya babu wani mutum wanda yake ji da ilimi ko yake ji da kuɗi ko yake ji da matsayi ko yake ji da wani ƙarfi to billahi azim akwai wanda zai maka alfahari kai ma akan wani bangare wanda yi abinda malam yake so mu gane cewa babu wani mutum wanda ka sani wanda aka bashi komi yahi kowa kowa yake kariya kake baka isa ba a ce a kowane bangare kawai mutane alfahari baka isa ba kal kuma ce da akwai wanda zai kuwa kowa alfahari a bangare na duniya da manzon Allah kal kuma ce al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabus sahih a lokacin da aka yi fatahu makkah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kama bayu aka sa su cikin mari sahabbai ana shawara wasu suka ce kawai a kashe sai in iska jiwu yadda suka gana mu ta shekara goma sha uku wasu kuma suka ce ai kamata ya a kona su in aka kashe su ma ai mu more wasu kuma suka ce a'a mu dora musu tare mai yawa bayan in sun biya kuma mu kashe su ya annabi ce anya ba aji ba a gani ba suka ce annabi ba mu gane ba abin da kake ni yace a sake da shawara ya suka fahimci cewa annabi kawai tausayi ne kama shiga lura na garin shi ne na da kuma mutanen hallo nasu ne wanda suka rayu na da kawai dai dan dai kawai guguwar kafirci ne dai kawai ta shiga zuciyar su to sai suka fahimci cewa annabi me yake so a musu so yake ayaye musu yayin sahabbai suka ce ya mu aikin Allah mu in dai akan ka ne duk abin da kake so shine muke so kuma duk abin da baka so bin masu ya kake nihi da su yace ni a gane na inda zamu yahe musu to haka ya yi gyara su wasu daga cikinsu ko dan kuma ya sa shiga musulunci suka ce ya ma'aikin Allah in kaga haka kin shi yake kawai shi kenan kawai annabi ya juyo ce musu izhabu fa antum mulaqa yace ko kusunce su dukan su ko dai tahiyar an saka lokacin da aka saka su ya saka manzon Allah yana murna a zuciyar shi sai wasu daga cikin mutanen Madina sai goma share daya suka ce to mu abin da muke jin tsoro kar a jiho annabi tun da ya ware irin wani abin ma wannan zawar da muka yi aka yi fatahu makata ya ce fa kawai ya komo garin sa na da kal a jiho ya kasa koma madina in har muka rabu da annabi ko mun tafi duniya da lahira ai kuma ai an kare ai shikenan kawai ai ta kare mun wasu ma kawai suka fara kuka kaga wannan ai shawara ce suka bada dai ta iya yiwa abin ya kasance wasu sai suka fara kuka kawai sahabbai yan bangaren madina duka suka sare kawai da manzo Allah ya juye ya ga duka karansa a bace wasu suna kuka ya annabi ya lallaba wajen sai ya ce akai nake ga kuna kuka suka ce amma ake Allah mu abin ne wallahi ya ba mu sauro yace kaman me suka ce manzo Allah mun ga manzo ga kafurai an kama suka ce a yaye musu an yaye musu kuma banda wannan gashi ka tsaya kana kallon su kana kuka kuma mun ga yanayin garin ka yadda kake kallon kaman gidajen jika haka wanda ka dade baka gansu ba kaman abin wani tausayi tausayi yana shiga ranka kal aje ka ce ka kauro ka bar mu mu rabu da kai mu kuma bin mu so mu rabu da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hawaye ya zo mishi ya ce ya ku yan Madina ku aji hankalin ya ce na rantse muku da Allah ku ma ai in ku ga dama akwai inda za ku mini goyi ku ma kuna da abin da za ku mini goyi ya ce a lokacin da mutane na suka kore ni suwa suka karbe ni ku ku karbe ni a lokacin da naje can suwa suka bani gidan zama suwa suka bani gurin masallaci ku kuka bani suwa ya suka kare ni da kaidin Yahudawa da Turawa da kaidin wasu Larabawa na wani yanki ku ne kun ga dama kuma ku iya mini goyi dan haka na rantse muku da Allah ni da kuka gani yanzu inda dukkan mutane na duniya kowa zai kama hanya wannan yabi wannan wannan yabi wannan annabi ya ce wallahi ni banna motsa he naga hanyar da yan madina suka kama ni in bi ko da wannan hanyar a ce tare za mu mutu da annabi ya ce banna da tunanin in sake koma maka in zama dan wannan ma ku aje hankali ku ya ga har kabbar Allahu akbar kaga anan za ku gane cewa ashe a duniya babu wani mutum wanda zai ce shi ya mallaki komi babu wani bangare da za a mishi alfahari cewa an yi shi babu shi duk yadda kake jin ka da ilimi ko yadda kake jin ka da kuɗi to wani ya zo ya ce to ina ji kana da ilimi kana da kuɗi ka iya ginin laka ya a to tambaye ka ai maganar iya maganar akwai ce ake da ko shi yana da ilimin ginin laka kai kuma baka da ka iya gini na andir wannan ginin da ake mu na cikin masallaci yanzu kai yanzu bashir ka iya ni na iya mala alka kai ka iya in baka je ba aka koya ma ka iya to haka wani zai zo ya ce ka iya gyaran mantar baka iya ba ka iya gyaran radio baka iya ba ka iya gyaran salula baka iya ba ka iya kwabi har kwabi wani ya maka har kwabi ya ma da ya iya kai ya kwabi shi kake hukata shiga ta zaka karka bal mazaka je kai yanzu in kasar in ka kasar ka za ma aikin da mana da Allah ikwabin da kanka ka gani in baka taba bai ka gani in ta ikwabin yayi to da haka yan uwa kowa ya gode Allah da ni'imar da Allah ya mashi kuma kowa kada ba kowa alfahari da ni'imar da shi aka mashi ba awa ba wani shi ma yana da abin da zai ma alfahari in kana cewa sani kai talakkan banza kai kaza wallahi sai dai sabi ya kyale ka shi ma akwai hanyar da zai ma alfahari kawai dai sabi ya yi ka hankali ya kyale ka yanzu magana dai kai ka faɗe ta kuma nauyin akan to Allah raba mu da irin wannan tabi'a ubangiji madaukakin sarki ce lirrijali nasibun min makatasabu mazaje suna da rabansu suma gurgurdan abin da suka tsororota na aiki baki iya abin da namiji ya aikata Allah madaukakin sarki zai bashi ladan shi gurgurdan abin da ya aikata walin nisa'i nasibun min makatasaban sannan kuma mata suma suna da rabansu gurgurdan abin da suka aikata ban san ba a wannan lafazin da muka guda biyu ko kun gano wani fiqh wanda yake koyayyi mazaje suna da gwalgwadon abin da suka tsororota na aikinsu Allah zai rubuta musu haka mata su ma suna da gwalgwadon abin da suka tsororota na aikinsu Allah zai ajiye musu kaman me hikima a wadda wannan magana akwai wata hikima in kun gane a ƙasa kaman me Allah ya gani da wannan magana yawwa to kun ji abin da Allah ya gani Allah bai ruwan shi da cewa kai namiji ne ko mace a wajen aiki Allah bai ruwan shi da mace da namiji idan ana aiki ka gane wanda ake bada lada dubu mace he tai kai he ka kasa to wannan macen za a bada lada dubu kai ma ya baka gwargwadon abin da kai anan kuma babu wani ba magana akan wani ne ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima wannan min jihati al-hukm ko kuma walil rijali alaihin daraja wannan min jihati al-ta'a to wannan shi kuma min jihati al-amal man amila salihan minkum من ذكر أو أنثى وهو مؤمن التي فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم لأحسن الذي كانوا يعملون الله تبارك وانا da mace da namiji duk wanda ya aiki gwalgwadon irin abin da ya Allah ta haka zan ba shi lada to Allah sa muna cikin masu aiki giya was'alullaha min fadli ku da ku roki Allah daga faralar shi duk wani abu wanda kake ga cewa wannan abin samun shi zai yi wahala da wuya a same shi Allah ya ce to karka yanke kauna kuma karka sare roƙen ni ban ruwanka ni zan baka akwai man sabi mutane masu sarewa kamar za su yi adda su ce bari roki dan kaɗan dan abin da gaugawa to shi a wajen Allah da diya da kaɗan daddai ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baku ko mutane abin da yake wajen ku ne yake kare amma abin da yake wajen Allah kullun yana walillahi khaza'inus samawati wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa duk wani abu da ka sani taskan ni'ima arziki ne daukaka ce ilimi ne menene duk a wajen Allah yake kuma Allah ne mai bada kuma banda Allah ba wanda bai ba man kana yuridu al-izzata فلله العزة جميعا إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح yarfa'uhu dan haka was'alullaha min fadlihi ku rika roƙar Allah daga faralashi duk abin da kake so ka roƙi Allah zai baka innallaha kana bi kulli shay'in alima lalle Allah madaukakin sarki ya zama to ga dukkan komai masani ne ba abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba wa rawahu tirmidhi an ibn umar al-imam at-tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan umar an sufyan daga sufyan an ibn abi naji daga ibn abi naji an mujahid an ummi salama annaha qalat qultu ya rasulullah wata mata ana ce mata ummu salama sahabiya ce kal kuma ce suna daga cikin wani malami da ya kawo wanda alkunyas da ta mazajen su take zawa iri daya guda goma a cikin sahabbai alkunyas da alkunyar matas ummu darda abu darda ummu dalhatu abu dalhatu ummu salama abu salama su goma ne a sahabbai to wannan tana daga cikin su mijinta alkunya shi irin ta ta shi baban salama ita kuma uwar salama eh to wannan matar sahabiya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala tace ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah fa zakarahu he ambaci irin abin da aka ambata a baya maza suna aiki mu ma muna aiki an yi yawan ambatan maza biye da mu ya annabi ya ce san sam ke ce kike ganin haka saboda hukumcin mazan shine yawa akan to da ne ake yawan ambatan maza amma wajen bangaren aiki yanda namiji in yayi kuma kuka haka za a ba annabi yana faɗi wannan kawai gashi Allah ya sabko aya lirrijali nasibun min makatasabu go walin nisa'i nasibun min makatasaban ubangiji madaukakin sarki ya aika manzon Allah ya fassara mata ta gane wali kullin ja'alna mawaliya Allah ce kowanne daga cikin ku mazan da matan mun sanya musu mawaliya magadan su sune mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun daga irin abinda mahaifa mace da miji suka bari wal aqrabun sannan da makusanta walladina aqadat aymanukum kuma da wadanda kuka kulla alƙawarin ku da su ba atuhum nasibahum to irin wadannan su kuma ko ba su raban su inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah madaukakin sarki ya zama to a bisa kan dukkan komi me shaida ne to nan me Allah yake ni da walladina aqadat aymanukum Na'am, suwaye wallazi na aka da ta'imanuku, al-muhajirun wal'ansar, kar kuma ta a farkon al'amari lokacin da musulmi suka kaura daga makka zuwa madina, in bu kuma ba ai musulmi na madina ai sun karbi sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mafi kyau kin karba. Kun tuna, to Allah madaukakin sarki yake musu bayani ta wallazi na aka da ta'imanukum kala ya ce kanal muhajiruna hina kadimul madina. wanda suka kaura daga makka zuwa madina lokacin da suka kaura suka je madina yarisal muhajir al ansar duna zawi rahimahu za ta samu dan makka wanda ya kaura daga makka zuwa madina to makwabcin shi wanda aka gama su in ya mutu in an zo raba gado sai an bashi wannan dan makka duk da cewa uwa bata gama su ba uba bai gama su ba kuma babu wani dangi na jini da ya gama su shine ma da yake cewa duk da cewa ma ba ma dan uwan shi bane na jini ko kuma na dangantaka bil ukuwati allati aka rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bainahum kawai saboda dan uwantakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka kaura daga Makka zuwa Madina annabi ya ce ina Abubakar yaka wannan ka san waye wane ne eh na gama ku daga ranar tashin kiyama dan uwanka ne kai shi ma dan uwanka ne duk abin da zaka iya wa kanka shi ma ka mishi kai ma duk abin da zaka iya wa kanka shi ma ka mishi ke zamanto yan Madina saboda tsabar imani ya zama to ɗan madina yadda ya kai gun da ya sake katuwar gona ya sarrafa ta biyu ya su kira almuhajiri ya su ce zo zaɓi ɓangaren da kake so ina irin namu nan an raba gado da ake rigima guri mai kwari to shi gonar shi ce salisu zai raba ta tsarar ya ce wa almuhajiri wanda ya zo daga makka ba kwan shi ba ya ce zo ka zaɓi yadda kake so ka bar mana ɓangare banda wani ya kama hannunka ya kai gidan shi ya nuna maka matan shi hudu ya nuna nuna wanda kake so in sake daga almai salisu ji tsan tsagoran imani na mutanen madina wannan mutanen na madina daune ne annabi ya tasiri ya ce hubbul ansar min al iman wa bughduhum min an nifaq tun mutumin da ya ce maka bai san yan madina annabi ya ce ka bashi labari mana ruki ne mana madaba ba musulman girgi bane a kashi 100 kashi 10 ne kai musulmi gomi ya tara duka ka zuba da imani sai mutanen madina annabi ya ce karan kanshi san nashi annabi ya ce yana daga cikin imani ya ce kuma tsanarsu ya ce shi kuma wannan mana wuce don haka yan uwa da aka yi haka nan manzon Allah ya hada kowa da kowa hal yadda ya zama to farko farkon al'amari in dan Madina ya mutu dan makka wannan bako wanda ya kauro daga makka ya zo madina yana cin gadon kin za a raba gado ya an bashi sai da ya zama to dan makka kai ma in ka mutu dan madina in za a raba gadon ka shi ma ya an bashi to kwan kuma suratul ahzab ita ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minin wal muhajirin illa an tafa'alu ila awliyaikum kana zalika bil gidabi masdura ta kuma aka nuna cewa ashe wani bai cin gadan wani ya san gaba ne dan uwantaka da shi to yan uwa ku diba ku ga tsantsagoran imani na mutanen Madina dan uwantaka annabi ya gama fa eh zama to matar shi yake saka fa ka je ka arama in ya je kasuwa ya samo jika biyar in ya tambaye ka nawa gare ka kace wallahi yau bane da kobi buku ga mu baki ne mu da muka zo sana'ar da muka iya a Makka mu da muka zo nan Madina ba su bane kuke banda wannan kuma halin zubu mu kama bakarihin mu mun bar dukiyoyin da gidajen mu da ƴaƴan mu a Makka hankalin mu duk a tashe ya ce to aje hankalinka yanzu nawa ne kake so in baka biya ma bukata ce a ban abin da kaga dama wannan jika biyar kin raba ta tsaka ya dau jika biyu da rabi ya bashi jika biyu da rabi dan Allah ba imani mutum ya isa ya wannan ka je ka wuna a garka ka wuna a gona ka samu kuɗi jika biyar kuma ka isko mutum yana zaman gida kuma ka raba tsaka ka bashi rabi ka rike rabi to da wannan ne za ku gane annabi da yake ta al imanu yazidu wa yanqus imani wani lokacin yana karuwa kuma wani lokacin yana raguwa sai annabi ya ce yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi ma'asiyatillahi idan mutum ya dage da kiyamul layl yawan karatun alqur'ani yawan taimaka masu karamin kari tawadu tsantsagoran bin mahaifa to kullun imanin ka sama ne zai rika sai ka kai manzilatul wilaya sai ka kai matsayin wali kawai duk abin da ka roki Allah bai saka kuma ya tuga ma bukatar ka duk wanda ya neme ka da sihiri ko ya neme ka ya hauka ta ka ko ya ma kurciya yawa banza kaman ka zuba ruwa a bayan ƙwarya ko ka nemi tsari ko baka nema ba ina wannan kawai tsantsagoran biyayya kawai ita kadai ka kai a wajen Allah kawai kare ko duka bokayen murya ga masu gama magani bai hawan ka in ka samu manzilatul wilaya da haka yan uwa mu dage wajen biyayya azumin nafila litinin da alhamis bayan wannan sunna ta manzon Allah yawan kyauta bayan wannan tausayin yara wanda uwayensu suka mutu kuma babu masu taimaka musu tausayin tsahilan tijawa wanda shekarunsu ya ja baya kuma uwayensu su kuma sun mutu sannan kuma iyansu ba su kama bayi kaga su za su taimaka musu mukin kenan musulmi to aikata irin wannan aikin a wajen Allah yana janyo maka walittaka walittaka ko wannan da kuma sani ba ilimi bane yake samun ta aiki ne yake samun walittaka walittaka ba ta da alaka da ilimi ita walittaka zunzurutun ba'a da takawa biyayyar Allah da takawa ko da baka da ilimi to Allah ya mai da kawai kaga yan uwa kowa ya dage mutum yana iya samun walittaka Allah ka dardar da mu ubangiji madaukakin sarki ce lalle Allah madaukakin sarki ya zama to ga dukkan komai mai shaida na magana karatu sai الرجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نعم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نعم واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن نعم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نعم إن الله كان عليا ubangiji كبيرا madaukakin sarki ta arrijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje sune tsayayyu akan mata ma'anar wannan ayar sune mazaje sune aka ba wakilci akan mata duk wani abu wanda za a ce ayi to namiji ne Allah madaukakin sarki ba damar ya ce ayi ko za a yi wata shawara za a yi wani abu to ba aiki da mace maza kawai ake so su ka shawara ko kuma za a bada umarnin ayi kaza kala ayi kaza namiji ne ake so to wannan na farko hukumul umum amma daga baya kuma hukumul taksisi ya shige shi menene hukumul umum wajen shugabanci a musulunci malamai sun yi ijma'i cewa bai halatta ba a ba mace shugabanci amma hire wani irin shugabanci shugabancin iri ne shine abinda ake cewa shi al-imaratul amma shine shugabanci na wanda za a ce kaman ta wakilci mutane kaman su dora a dubu ko ɗari bakwai ko ɗari biyar ko ɗari hudu mutane da wanda suke masu yawa to wannan malamai duka sun yi ittifaki ba kyau haramu ne bai halatta ba. ko an yi wannan ma saba shari'a ne aka kuma bayyan da za a yi duk macen da aka mata shugabanci da wannan ne ma annabi a wata ruwaya kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito annabi kace lan yufliha qaumun wallau amarahum imra'atu duk mutanen da suka wakilta mace a al'amarin su suka sa ta ita ce gaba suke jire wai a dalilin tunaninta a huta ko dalilin kaifin karfinta ko kudinta ko shawararta ko iyawarta annabi ya ce ba abin da za shi hede na dama kaga ana wannan hadisin zamu gane cewa kenan ko an mata mani ne ba za ta iya ba ina fatan ban fahimta yanzu bari dan buga muku misali in kun lura yanzu electoral presidential da ake galibi akwai candidate candidate presidential ai a Niger ina ganin da shekara zuwa goma ana samu ai zalisa ko to nan da za a yi magudi ta ci bai halatta ba mu mata biyayya da wai da za ta kama ta ci ko ka gani bai halatta ba mu mata biyayya me yasa saboda dama asalin a musulunci babu cewa mace ta shugabanci maza kuma musulmi ina fatan mun fahimta da za a yi sa'a ta ci ma nake cewa banna watan ta cin ma Allah saka ta ci to da ma za ta ci to bai halatta ba mu mata biyayya saboda me yasa saboda kalkashin mu take wata kuwa ce da solida Allah madaukakin sarki da kanshi ya bamu kaga bayyan da za a yi wani mutum dan adam kuma ya zo kwace mu kuma ya ba wani wanda kuma ba shi bane Allah ya ba da haka wannan nasin to yana da ma'ana kaman guda biyu kenan iradatul am da iradatul kasin yake ne ina fatan fahimta to haka kuma Allah hukuncin mutum da matar shi to Allah madaukakin sarki ya sanya cewa kai namiji kai ne tsayayye akan matalaka galibi yan uwa ko da a al'ada zamu gane mata sun fayyace san kai duk wani abin ka bujurwa mata wanda ake so a yi za ka ga sun yi fifi ta bangaren su fiye da bangaren shi ne na yi misali ba da na ce yanzu da za ka ce a mata daga ga jika ɗari ita za ka ba a hannun ta ya ka ce a sayi raguna guda biyu ɗayan a ba man mata ɗaya da man maliki ka san ta zo sai ya za ta yi salisu na jika saba'in za ta saya ta ba wata kai ta saya kwalga na jika talatin amma an kana so dan Allah gwada ka ba ta kuɗin kawai kai ba ruwanka ka taita yarka ka kawai ga jika ɗari za ki sayi raguna guda biyu ɗayan ki ba uwa ta ɗayan ki ba uwar ki a ta insha Allah kamar sai da Allah shi rike shi daga baya da Allah kira ta waya ka tsaya ne aka wallahi in kaji labarin sai ka fasa waya daga saboda su an yi su san kai ne gare su gana su kawai nasu ya yi kowa daraja su kansu kawai suka sani za ga mace ce a ajihunta da jika ɗari tana tambayar ka jika san mil a sakwatikinta amma tana cewa dan Allah ban jika zan je a mani kitso ko kuma wallahi waccan a bikiya ta ce ta yi biki ni da na lokacin biki na jika bi ta bani tunda dai ban da kuɗi kai dai ba ni jika kuma jika ɗari ba a sakwatikinta saboda tsabar rashin tausayi kuma da tsabar san kai amma namiji saboda tsabar jajircewa ba shi da jika da ba zai ce bari je yanzu ne kawai ya je ce salisu akwai jika da mai komi karɓa ce mai ba tashi ba ce zo ce ga jika ya tabka fuska yi haka ne kaza to da wannan ne Allah da ya san kwa iya ya ce to ku ne tsayayyu akan ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje su ne tsayayyu akan mata duk wani abu wanda za a yi a ci gaba wanda za a tsira a huta to namiji ne yake ba da shawara ke mace kawai abin da yake kanki kawai aikata shine wani malamin fiqh ya ce kwatamcin namiji da mace kamar makiyayi ne da tumaki kuma yadda ya faɗi ma kiwon hukku a gobe kiyama haka zaka gani dan a gobe kiyama mutane da yawa ake kasu gobe kiyama a sa su ta dalilin matansu ba wai dalilin laihinsu ba in dan laihinsu ɗari bisa ɗari masu bin Allah ɗari bisa ɗari masu bin Allah ne to matsalar kawai ƴaƴa matansu suka bari kawai suke abin da sai gada wata ba tare da hijabi ba zuwa wajen biki da rawa in an kunna radio zuwa wajen wani taro wanda ake haduwa tsakanin maza da mata sai musu wani kaya ka gane na shashanci misali wani lido wata kwas wani iskarabul wani dam suna ta wasan su lokacin sallah ya huce in ka zo ka ce ah halin ana baba ta eh to ba da Allah taimaka kawai kai kai alwala ka je ka bada sallah a jami har lokaci zo ka ce halin zike nan ba ƙara saba eh to a dage dai ai sallah wai a dage ai sallah kai wa Allah ce kai ne ar-rijalu qawwamuna kai ne za tambaya kuma a dalilin ta za a saka wuta amma ka ba ga kake nuna cewa kan ma baka san ba wannan abin laifi kuma bayan cewa wannan abin da take fa kai kuma baka yarda ba kai to da haka yan uwa galibin mutane maza in ba su kame ba wallahi a dalilin matansa za a sa su wuta Allah raba mu da wannan fitina bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda abinda Allah madaukakin sarki ya fifita bangaren sa akan bangare malamai suka ce wannan abin da aka zano ɗaya ne aka bayyana a Qur'ani to abubuwan da Allah ya fifita maza akan mata suna da yawa amma Allah ya bayyana ɗaya yace wa bima anfaqu min amwali saboda abinda su mazan suka ciyas suka kashe daga dukiyoyinsu abinda ake iya fahimta na farko ne sadaki lokacin da za a darma ari na biyu ciye su da ita kullum kullum da maganinta in tana rashin lahiya da kudin kitsanta da kudin kazanta da kudin kazanta to wani abin dalili wannan ne Allah ce kai ne tsayayye a kanta saboda wahalar da kake sha a kanta ubangiji madaukakin sarki ce fasali hadu mata katangaggu masu karewa kansu masu tsoron Allah waɗanda duk radda za su fita gari sun sa hijabi duk namijin da ya nema su yi hira da su a titi bisa tsayawa ba sa yawan kallon maza daga sun je sun biya bukata a titi za su komo gidajensu ubangiji madaukakin sarki ce kane ta tuni su ne masu biyayyar Allah duk abin da Allah ce haramu ne za ka ga suna nisan da shi duk abin da Allah ce in an yi ana samun ɗaukaka za ka ga suna yin shi azumin nafila kiyamun layl yawan karatun alkur'ani zuwa ɗaukan ilimi ilimin fiqh ilimin hadisi za ka samu daga cikin mata akwai masu wannan dai ka iya cewa yan kaɗan ne daga cikinsu kamar a ɗari ne ka samu goma su mata ka san suna da kokari dai masu kokarin yan cikin su kadan ne hafizatul lil gaibi kuma daga cikin su na kirki su ne masu karewa kansu a halin goye ma'ana matan da suke da mazaje amma ba su taɓa cin amanar mazajen su wajen bangaren wani mutum ya yi amfani da gangan jikin su ko ya kakkama su ko ya lalata da su ko ya yi hira ta jin daɗi da su mai yawa to wayannan matan ba su bari a yi haka da su ubangiji madaukakin sarki ce wallati takhafuna nushuzahunna wadanda kuke koran eh kuke tsoran kan gare muku annushuz shine mene shine taurin kai mace ce ce ka arme ta kuma tana nuna ma jiji da kai sabi in ka ce ayi abu ta ce an ba ko in ka ce tayi ta ce a bayan zuba na huta ko in ka ce ayi kaza kawai dai tana ma shishigi tana nuna cewa ita arman ma fa kawai dai gama ku ne aka yi da ita ita ajin ta ya huta naka ko kuma kawai wannan zaman da take kawai zaman larura ne hakuri ne take ruwa ma asiri ne tai to ga shawara da Allah baka kuma in baka bi ta ba to babu yanda za ka samu warwala fa izuhunna na farko kuma su wa'azi ku janyo masa nassosi na alqur'ani wanda yake nuna cewa bayyan da za a yi mace ta shiga aljanna dole ne sai ta bi mijinta aljanna mata tana kalkashin mazajen su mu kuma aljanna da tana kalkashin uwayen mu mata duk da mazan ake ni to dan haka Allah ce matan da kuke tsoron ku dindinan su kuke tsoron kangarewar su suna muku taurin kai suna saba muku in kun ce kada ayi su yi in kun ce ayi su ki in kun ce zo ayi kaza an ki ba ayi to Allah madaukakin sarki ce matakin farko ba izu wanda kuma su wa'azi nasin Qur'ani da sunna ta manzon Allah ka janyo mata hadisai wanda suke nuna cewa duk matar da mijinta ya kiraye ta ta zo su kwanta ta yi garrama za ta wayi gari mala'iku suna tsine mata albarka kuma za ta kwan Allah yana mata gushi ku nuna musu cewa duk matar da ta huta daga nan za ta je wani guri ba tare da izinin mijinta ba har ta zo ta mala'iku suna ta Allah tsine miki albarka Allah sa ki game da wani bala'i a hanya Allah sa ki hade ki mutu haliki kuma mala'iku suna miki wannan adda to ya ce gaban kin huta kuma kika mutu ga hanki goma to da haka kaga mata suna daukar risk wallahi mata suna daukan babban hadari za ga galibin mata in zama ya zama aka jima aka samu shekara uku hudu biyar bakwai zuwa takwas kawai in za a je gidan makwabta ba a gaya mama wai dan ga'ida idan za ta je gidan uwayenta yadda ce damar ranar mahi da na gaya mashi yi kawai arika abu daya kawai ta sa mayahin da kawai ta to wannan hatta kuma Allah yana dine mata albarka mala'ikun Allah suna ta Allah wadanki Allah tsine miki albarka Allah sa ki gamu da bala'i Allah sa ka liki komo lahiya Allah jarrabe ki da talauci wala har ki komo daga inda kika malaiku suna dine miki albarka amma ka diba ga matan mu wani abin ba su dauke shi a komai ba kuma duk matar da ta huta kuma ta shafa turare kuma daman ta shafa ne dan aji kamshin shi kana ji wannan matar hukuncin da annabi ya ce kamar ta yi zina da ita da wanda ta je ta ba da kanta aka ba ta kuɗi ko dalilin sha'awa wallahi hukuncin su dai annabi ya ce wallahi fahiya zaniya to annabi ya ce wallahi mazanatiya duk matar da za ta huta wannan sawa'a ko mai arme ko budurwa duk matar da za ta fita ta je unguwa ko jan biki ko gaida uwayenta ta shafa turare wannan turaren kuma da ta shafa ta tabbata kamshin shi yana tashi wasu mazaje za su yi to annabi ya ce wai sawa'an an ji ko ba a ji ba inda ta shafa da wannan manuhar to in ta fita annabi ya ce wannan macen matsayin da mazinaciya kuma a riwayar muslim da bukari annabi ya ce duk matar da ta shafa turare bayan sallar isha ko bayan sallar magariba kuma sai ta fito sallar isha da wannan turaren to ko ta yi sallar Allah bai karba ko ta yi sallar Allah bai karba da haka yan uwa ku sanar da matan ku wanda suke jami'i da maza in za a fito jami'i ko sallar magariba ko isha ba a sha wuta rari kar ku mance hukuncin sha wuta rari dukan shi ma babu shi ba a gida ne kawai ake sha wuta rari in kuma ba haka ba ke dai ki sha wuta rari a cikin yan uwanki mata a halin da ake arne ko biki shi ma ya zama to sharɗin shine turaren kin san kategori kin ƙarhin shi ta yanda kafin wannan bikin ya kare kamshin shi ne zai watse wallahi mata suna da aiki amma kaga mata kuma ko aka basu ka ba laƙadar daddam wahajuruhun na fil mabaji sannan in wa'azi bai yi ba to sai ku kaurace masa a wajen makwanta aka tambaya da Imam Malik wata irin hijira hijira iri bin al hijratu hijran hijira iri bin ko al hijratu hijratan hijira iri bin akwai hijira bi ma'ana gaba kamar yadda ko sani annabi ya ce duk musulmi da musulmi eh ɗewa ɗaya gaba suka yi kwana uku ba su daidaita ba to dukkan su an wasu karɓar aikin azuminka karatun alƙur'aninka sallarka kiyamun lailikinka bin mahaifanka da Allah bai baka lada yana jiran ka Allah ku daidaita in kun daidaita sai a fara rubuta muku lada in kuma ba ku daidaita ba to Allah yana nan shi ma akan bakan shi wa in uttum udna in kun koma kan saban Allah ce mu ma za mu koma kan kumtata mu a wata riwayar annabi ya ce in ɗaya ne ma a gyara kuma ɗayan yake shi ɗayan ya Allah ce ku ware shi a dillita nan da alhamis Allah yana da wata farala da yake a bude goyen aljanna ya Allah ce duk wani musulmi mai sallah wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'ika jibril da sauran dukkan mala'iku ya yi imani da manzanni ya yi imani da littattafan da aka sabko daga sama ya yi imani da ranar ƙarshe ya yi imani da kaddara ta alheri da shari ya Allah ce ku yahi mishi dillahin da ya na baya banda mutum biyu su kadai ne ba a yahewa da masu gaba da mai shirka duka musulmi na duniya duk alhamishi da litinin duk alhamishi da litinin ma tunda aka tsoro duniya kullum akwai gafara ta musamman da ake litinin da alhamishi duk mutum mai sallah ya Allah ce ku yahi mishi abin da yana baya kuma ka hanya tara hallo kayan sadi banda mutum biyu ya Allah ce a mala'ikun unzuru hazaini hatta yasbaliha unzuru hazaini hatta yasbaliha a wata ruwaya da so uku a wata ruwaya da so biyu kamar da al-Imam Bukhari ya rawaito da Muslim ku saurara waɗannan mutanen guda biyu har su daidaita ku saurara masa har su daidaita matakar ba ku daidaita ba ba gafarta muku zinin ku daga nan tashin kiyama yanzu kaddara a ce kuna gaba da wani yanzu ina wannan Ramadan kin da ka gani duka wannan faralar da muke zana na Ramadan in kai shi ba baka da dadi azumin farko na jiya da muka dauka baka da lada yau na biyu baka da lada ba sani ba ko gobe ku gyara har gobe ma hal azumi ya wuce qiyamul laili da ake ta karshen ramadan kwana goma da ake shahawa na karshen ramadan ka je ka kwanka na sallah watakila dan tsoron Allah har kai kuka Allah bai ruwan shi da ka biya gafarta me illal ka shine gaba kake da wani to da haka yan uwa mu san cewa gaba ba karamin aiki bane kuma ba ma wai Ramadan kadai ba inda zaka yi shekara ɗari wa kuna gaba da mutum Allah yana nan akan bakan shi bai ya gafarta ma duk wani laifi da kamshi duk laifin da ka sani in kamshi Allah bai gafarta maka to da haka yan uwa gaba ba kayan kirki bane in ma kana ga mutum wanda ya maka laifin shine mai laifin to in kaga shi da gaske yake kau gaba ce ta kirki to kai da aka wa laihin i irin ɗabi'a ta manzan Allah sai ka iske shi ka ce mishi wani eh a yanda muke da kai bai kamata ba a ce manya haka dan Allah wani abin da ya faru tsakanin mu da kai in ni ne mai laihi dan Allah ka yahi mai kawai wannan gabar ta isa dan Allah mu komo irin nada to kai in kai haka kai ka fita ya Allah ce a mala'ikun shi wannan kowa da shi gawar lonan tali tanan da alami shi hadda shi aikin shi na lada an fara karba zinihi in yayi ne mu gafara za a gafarta mishi kai kuma hadin za ana jira kaga ashe in kuka yi gaba da mutum shi bai raba da gaba da in kun gami yana ma sallama kaga ya mai da kama hukai man sabi ai ka sa kayan kaida masu ta haba yuni haba yuni inda ni ne yana ga har duniya ta nade maka kana ga shi to kaga karshen mahaukaci kenan har duniya ta nade ka ci kala Allah ya yahi maka to in har duniya ta nade Allah bai yahi maka kai a ganin ka an busa kafa kai labari yanzu dukan mu nan inda Allah zai kyale mu kawai da laihin da muke kawai a tsira mu ba a karbar gafara babu wanda zai shiga aljanna babu wanda zai shiga aljanna wannan gafarar da kake gani shine muna tahiya muna zub da zine hallo muna tahiya muna zub da zine da hikimar Allah ka zub da zine kuma ka hinka sake karbi ranka Allah ka tartar da mu to wannan wata irin gaba ce Himaluku yace gabar da ake kauracewa makwanci kadai amma ba gaba ba ta cikin gida shi ne ta ma magana ka tabka fuska ko ta ce ka kudin ce ne ka yi fuska ko in ta ce me ya kamata a yi duk wani abu da ka sani na tattauna na gida yau me za a dafa dole ka kabata amsa duk da cewa ta kan gare ma kyau gaba ɗaya ce aka halitta ma shi ne gabar mene in kana saman gada in ta hau gada ka bingiro kas da farko dai maluku ya ce in kana kallon nan in ta zo nan ku yi fasa a fasa ka juya ya gabata ta gashi hallo in ta bingiro ta zo ta zo ta tari gaban ka hallo haka ba ta kashi hallo in ta tare ka kuma haka sabko daga saman matsalar haka komo kas in kuma hallo ta biyo ka kuma haka sauya hallo wani wuri ka lura haka za ku rika yi har sayawa maganar gaba bai taso ba in kuma ka yi sa akai mai daki uku ne to shi ne haka bar mata daki ka lura sai ka koma wani daki amma kasancewa a cikin ka'idar babu cewa kuma ka yi mata magana babu magana ka yi mata magana a washe gari da sahiya ma eh ka zo ka ce mata salamu alaikum alaikum an tashi lafiya la eh yau me za a dawo a kaza ne za a dawo to nawa ne kudin ce wani ko kuma da me da me zan siyo miki kamar yadda ce wannan haƙƙin shi yana kan namiji ita mace abinda ta sani kaka komi cikin gida ita ta sarrafa maka ita abin da yake wajibi akan ta shine abin da ya shafi bangaren gida wanke wanke na kwanaka da ruwa gyara abinci akwai wasu malamai masu karan gwami na ji wai ana ta wai an ce wai ita mace wai a ka'ida wai da ruwa ma bata yi a ka'ida suwa kuma ta eh wai kaji mutane kawai rika fadin magana da baki a ka'ida Fadimatu ta ka kuka wajen manzon Allah cewa aiki ya mata yawa Ali ibn Abi Talib ya siyo abubuwa da yawa ga kwanuka da yawa ga can garken awakai ga kaza ni wani abin ya mun yawa ta kakara wajen manzo Allah annabi ya ce yi hakuri ai cikin ibada ne kike lada za a bai kaga da ba wajibi bane akan ta kaga da me zai ce mata in kin ga biki iya bace mishi kawai ya kanci kenan wannan hadisin shi yake tabbatar su a cewa ashe duk wani abun da ya shafi bangaren cikin gida hakkin wane ne hakkin mace ce ce shi kuma duk wani abun da ya shafi bangaren hili sayan abinci kawowa ruwa sayowa tattasai sayowa aran maji barkono daudawa makaroni duk wani abu da ka sani da wanda za a sayo shi gida ce to kai kuma hakki ne akan ka mace bar ruwanta ko biye ba ta sa to kaga abin kaga daki daki ne a bishi ka'ida kenan duk abin da ya shafi bangaren wahala ta gida wannan aikin mace amma mu san cewa kuma bai cikin wanki a kayan ka shi wanke kayanka yana daga cikin husnul mu'amala shine a dalili wannan mace in tana wanke wa mijinta kaya a dalilin shi Allah ya sa ta aljanna saboda wani aiki ne wanda ba nata ba ta dauka kawai dan ta faranta ma rai Allah ka dardar da mu ubangiji madaukakin sarki ce wa hajruhunna bil mabaji sai ku kaurace musu a wajen makwanta kamar da na faɗa wa zuribu hunna in a wannan matakin na biyu kuma hallo ba su juyo ba suka fasa laihin su to ya ku ba su kashi to wajen ba da kashi to sai aka samu jahilai wanda ba su fahimci ba nasosi na alkur'ani suke huce gona da ita sai kaga an fallo a tele wani kawai ya samu ya kumbura mata shi fuska sai ka samu wani kawai an daga bayan diya mata birni sai ka samu wani hali ya dan kwalje ta a gafa to kaga ba haka ba aka ce ai in gadi ba sunna shine baraban ghaira mubarrih shine bugan da bai ba birdi shine aka tambaya Imam Malik to ya ne yace ka daga da gari da hauka hauka kuma ka buga a hankali yo wani gari gai ni duk wani kokarin da nake duk wani wahala da nake jama'a da zo da kari da da kari da ka daga kuma ka fala a hankali ka kuma banda wani hado fajitani bil waja hado ka ne sanci huska annabi yace idza qatala ahadukum akahu falyajtani bil waja a duk lokacin da ɗaya daga cikin ku suke wada da soban shi to ya san cewa dole ya ne sanci bugun shi a huska diyan da kuke fada a fada ma ji a hasalawa mutum ya bata ma rai kuna kwan ba amma a musulunci an hana ba abu ga musu to dan Allah tambaye ku yanzu in na tambaye ku anan wasan dambe ya halatta ko bai halatta ba me za ku bani amsa eh saboda shi dama natija da dama galaba da samun galabar shine ya ka buge ya ka samu mutum aina ko a muballahiya ko a ida ko a hanci ko a baki wannan shine daman galaba da duk inda ka buge shi da ya faɗi bai ka same shi ana to shi kuma an haramta bugo tun daga nan abin da ya saba da an haramta bugo to da haka yan uwa wannan sunna ce ta manzo Allah in zaka bugi matarka babu wanta agus ba ma matarka duk wani musulmi in za ku yi fada da shi ko wasa ne zaka mishi ko kaza ba abu gan mutun a fuska da haka yi mu kiyaye wannan wagure bu wannan sannan kuma mataki na uku bayan wa'azi bai yi ba kaura cewa ba ta yi ba to shi gina ku buge su wani irin bugo zaka mata shine zaka dauko di ba wani dan kirhu haka serere kal ka dauko kuma bulala hannu kallo ba bugon mata da bulala kallo kal ka dauko kuran hannu kal ka dauko laran ji tara biyu a ba wannan kisan kai ne kake so to duka wannan dan hana a musulunci duk ba ai ka dauko wani kirhu dan serere in ka daga da kare ka kwala mata a hankali to ina zaka kwala mata malamai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce a gadan baya wasu kuma suka ce a dubara to duka dai wannan maganganun guda biyu babu aya babu hadisi kai ne kasancewa in ma a ina ne zaka kwaya mata tare da kiyayewa daga nan zuwa sama to kalka yarda ka hudo mata birni dan ina ga ko a shari'a ta justice in ka saki ka hudo mata birni to kai kai mamaki fa duk da cewa su gulbin su da wannan masu bugon ma bisa su aigo to bugo dai yan uwa ya tabbata a Qur'ani da sunna kuma duk abin da kaga Allah kashi a Qur'ani to abu ne wanda a ɗari bisa ɗari yana ka gyara da bai ka gyara da ubangiji ba zai kawo bai tusa mu shi a cikin alqur'ani littafin da ya kowane littafi ɗaukaka don haka ‘yan uwa in ma kun ji wasu daga cikin mutane suna sukan bugu to sun jahilci musulunci su san ba addinin musulunci saboda ubangiji baya ce a yi abu kuma abin a ce a cikin shi babu hikima baya yi duk abin da kaji Allah ce a yi akwai hikima kuma banda wani abin yana kawo gyara kal kumanci matakan samun gyara tsakanin zaman miji da mata ne sai aka kawo bugu kenan bugun yana kawo gyara ko baya kawo fa in aba'anakum in daga baya ya suka komo suka bi ku wannan abin da suke muku na wanda ranku baya so daga baya so komo suke yi to fala ta bugu alaihin nasabila to kar ku nemi wata hanya akan su ma'ana kar ku ci gaba da musu guna musu wannan takunkumin guda uku to sai ku dauke musu wa'azi kadai zai saura inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah madaukakin sarki ya zaman to mai daukaka ne sannan mai girma ne mai girman da babu mai girman shi kaga hadisin da na kana duk mutanen da suka wakilta mace a al'amarinsu ita ce shugaba annabi ya ce suka sun kare da sarabiya tun daga duniya har lahira duk mutanen da suke ba mace responsibility ita ce shugaba ita ce mai kaza annabi ya ce ba abin da za su yi a rayuwar su yana dama al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin abdurrahman ibn abi bakr shi kuma ya samu daga baban shi abubakar ne siddiq radiyallahu anhu na وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الإمام ابن كثير ya ƙara mana fa'ida a kan cewa me yasa Ubangiji ya tabbatar cewa namiji shine tsayi a kan mace. Ya ce, ai, da ya ce, arrijalu ƙawwamuna adal nisa, ai, arrajulu ƙayyumun adal mara'ad. Namiji shine shugaba a kan mace, ai, huwa ra'isu ha shine shugabanta. To, kaga a nan mata za su gane, da in rigima ta yi rigima, sai mace ta ce, kai kin banza, bari je gidan ubana, to yi kadari daga ce yarwa sai kalki ta yi ke a ganin ki yanzu da ni da uban ki wayi wani ina na tabbata sama mace ta za ta yi tahi uban ta ya yi ko ba haka nan bane to kaga ana nuna maka a nassin alqur'ani namiji shine shugabanta kaga ubanta an da shi share da yaushe ne ubanta yake shugabanta a lokacin da take kalkashin shi kafin ya auren da ita da yana auren da ita zuwa ya shugabanta kuma a yanzu example mace malamai suka ce a kashi 100 gomiya tara mijinta ne za ta bi kashi goma ne za ta wa ubanta biyayya ka san me yasa me bambamcin su akwai abin da zaki ce ki dangane da ubanki miji ya ce kala ayi kuma shi daidai ne bai saba ba kuma akwai abin da zaki ce ki wa mijinki ubankin ya ce kala ayi kuma yi yaki wai ana so a nuna ma cewa namijin yafi uban ƙarfi ne to da haka mata su gane cewa aljanna su tana kalkashin majajansu kuma wannan namijin da kike gani bayyan da za a yi Allah saki aljanna dole higin miji yace alqayyimu alal mar'ati shine tsayayye akan mace ai huwa ra'isuha shine shugabanta wa kabiruha shine babba da ita wal hakimu alaiha shine mai hukunci akan ta in tai wani laifi shine zai gyara ta shine zai ladabtar da ita wa mu'addibuha shine mai ladabtar da ita idza wajad iza'a wajad in ta karkacewa dokar Allah yayi gaba kuma yace ai li annar rijal afdalu minan nisa kuma ma hallu ai su maza sun yi mata war rajulu khairun min al mar'ati namiji ya yi mace kuma Allah ne tabbatar da haka wali hadha kanat an nubuwa muqtasadud bir rijali wata kila wani mutum yace ai mace namiji ya yi mace kaga da ma ka ce mishi me yasa ka ce namiji ya yi mace eh ibnu kasir yace ai dan wannan ne ma kawai annabita Allah yake bance ta ga maza dunan nisa'i banda mata ana ba mata annabta malaman fiqh suka ce da a ce ma ana ba da annabta ga mata to maryam ce za a ba shi kuma duk da kaji malamin fiqh ce da a ce to abin mene ba zai yi ba eh da a ce ma a mata ko wanda za a ba ta annabta to maryam alaiha salam wanda aka mata sura sakutum a qur'ani suratu maryam alaiha salam to da ita ce za a ba annabta shi ma kuma torotar Allah bai ba da annabta ga mata yake to baka zalika da mulkul a'aza haka mulki wanda yake mai girma kamar yadda na bayani dazu example yanzu ana neman shugaba na murya example sarki na murya to in aka wa mace bai halatta ba an saba shari'a me yasa na farko shari'a ta hana na biyu kuma kowa mata bata iya an baka hujja ko ba baka na farko dama an hana ai waye ya hana Allah ne ya hana na biyu kuma in an mata ma bata iya ba waye ya nuna bata iya ba manzon Allah to dan haka kuma in an ga kaman hadi ne yake dan Allah to akwai tamta a ganin abin yayi to dan haka yan uwa namiji shine mai mulki akan mace ce bayan wannan kuma malam ya ci gaba ya ce muhallo annabi ya ce lan yufliha qauman wallu amrahum imra'atan duk mutanen da suka mai da mace ita ce shugaba a al'amarin su to ba yanda za a yi su ga daidai kullum matsaloli ne za su rika gani wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari mujalladi na tara hadisi na 70 gashi nan an rawaito daga abdurrahman ibn abi bakar daga abubakar ne siddiq waka zaman sibul qaba haka alqalanci bi halatta ba mace ce a mata alqalanci na gari kaman murya kaman da magara kaman maraɗi kaman mata mai kaman magarya da halatta a ce mace ce ita ce mai hukuncin an yi rikici in ta takule a zo wajenta ta yi alƙalanci kowa ya zana ta yi shari'a bai halatta ba ta isa ba ta iya akwai lokacin da shari'a ka gane kawai zunzurutun hankali ne ke aiki ba ma qur'ani da hadisin bane ba ma fiqhun bane kawai zunzurutun hankali ne zan dan buga muku misali wasu mata guda biyu sun huta dawa suna kiwo kuma ya dace a cikin su kowace tana da ɗajin jiri kuma sun sauke shi a cikin zanen sun aje a ino kura da ta zo ta warce guda kawai ta ci yanzu duka da suka zaburo wannan kura suka biyo ta ta tsere ya aka ɗauko da kowace ta ce ɗanta ne a ɗanki ne cinye ta ce a to ni da na ajiye na a wannan ɓangaren ba kina kallo ba ni na wani ajiye ni ma anan wani ajiye shi ita ta ce a wannan ɓangaren ta ajiye ita ma ta ce ya ke rikici cewa ɗan nawa ne ne mata guda biyu kowace da ɗa kuma kura ta cinye ɗaya kuma kowace ta ce ɗan nata yanzu aka yi aka zo hukumci wajen Dawud alaihi salam annabi Dawud da aka zo hukumci he yayi hukumci duk da cewa kun gane kissar doguwa ce he yayi hukumci amma wannan hukumcin da yayi fa gaskiya ita mai dan hukumcin bai mata saboda shi annabi Dawud hukumcin da ya kalura kawai nuna yayi a yanda wannan ta iya zanci ta hidadin baki ya nuna cewa wannan kawai daga alama danta ne he bar mata dan kawai ta wacce aka nuna cewa kawai ta yi hakuri ba danta bai annabi Sulaiman lokacin yana mata shi ya shigo gida ya ga mata guda biyu suna tahiya ɗaya tana kuka ɗaya tana dariya wace ce mai dariya ke mai da wace ce mai kuka wanda aka kwace mata da ya ce kai ku tsaya aka yi suka ce hukunci ne aka mamu mun huda dawa kaza kaza suka zana mashi zance ita ɗaya ta ce ni fa na ne ma kaza kaza kaza na rantse maka da Allah ce a tsaya ita ma ta wadi a ni ma na ne ni da nayi kaza sai ta mu sake koma wajen sarki da aka zo wajen sarki ya ce ya baba na ya ce ina neman uzuri dan Allah a ban dama in sake wani shara ya ce ya ba Dawud ya ce in har kana ga ya ce aba Sulaiman ya ce in kana ga cewa akwai wani abu da ka tsinkayo na wata hikima da ka kaga nan an huta maganar aya da hadisi yanzu maganar me yake maganar hikima ne ya ce na baka dama ka musu ya ce to ku koma ku zauna suka koma suka zauna ya ce a ɗaya ne ne aka yi ta zane zanci ya ce wa ta biyan kima ya ne ne aka yi ta ma ta zane zanci mun huta dawa ne neman itatuwa mun ajiye ɗiyanmu a ƙasan itaciya kura ta zo ta cinye guda ta bar ɗaya to ni na tabbata na ne wanda aka bari ita ma ɗaya ta ce wai nata ne ma'ana ko ce ta bata so a ce ɗanta ne aka cinye sai Suleiman ya ce to shikenan babu matsala ke kin tabbata na ki ne ta ce na tabbata na ne ke ma kin tabbata na ki ne tabbas na ne ta ce yau shikenan abu mai sauki ma ya ce kun san yadda za a yi a kayi uwa mai kai eh aka yi kwami kai yace ai kawai a raba jinjirin tsaka ko ce a ba ta rabi ko ta rabi eh wannan tace kwarai ku kawai aka haka an yi adalci ita kuma dai tace ina da magana aka ce mi ta ta kawai a bar mata dari eh ta ina wannan kaga wani aka mata kaga ala aya da hadisi ba ta kika kana ina ne aka yi abu zaka janyo aya da hadisi kai yanzu ayar da zaka janyo to kana ina ne aka yi abu hadisin naka da zaka janyo kana ina aka yi fiqhun naka kana ina aka Suleiman ya ce a kayi kuwa kawai a raba shi tsaka ko ce ta je da rabi kaga shikenan wannan dan da aka sace da ba a san ba nawaye ko ce ta samu rabanta sai wannan karamar sai ta dariya sai ta ce wallahi ko ai haka nan kin ma amma ni dai na ne sai ce ke kuma sai ta ce a kawai shikenan na yahi babu matsala kawai ta tashi ta zabura za ta fita tana kuka sai ta yaki ya ce wa Dawud wannan ita ce mai da ya ce ka san me yasa eh ai bata raba a yanka shi ai ta tabbata in aka kashe dan waye aka kashe ita waccan ta sani ai dan ta kura ya ce kenan bi babu ne take so ai kawai shikenan kawai ake kabbara shikenan kawai hukunci yayi to kaga da wannan ne to namiji yake iya irin wannan experience kin mace tunanin ta kwallo ta karama ce bata da tunani diya mace bata da experience diya da wannan ne in kullu galibi za ga namiji yaro dan karami yawa ta buke ke da mace ya mata cikin sheki yarinya za ka ta dan kareriya wani yaro dan shekara goma sha bakwai sabon sarmai kawai ya mata ya mata ciki har an an zo za da zancen ma a rika ko wanda ce dai ciki a ci haba Allah waye mata ciki wani a kari ya ci Allah wani yaro dan karami shi kai ne kake yaro dan karami ne to a yarin tashi ma kuma ya hita hankali har wai haka ne yana kasancewa ko bai kasancewa kuma banda wannan in aka yi cikin sheki in an je gaban sarki ko gaban alƙali wa ake dora tara yau me yasa ita ba dora mata tara kaga ba ya raba da hankalinta to da haka yan uwa wannan nassin qur'ani ne nuna cewa maza sun yi mata amma mutum yayi jayayya wannan da Allah ne ke mu ba da mu bai in ka ce ai ban yarda ba ai mace bata yi ba namiji wata mace ce a ingila ta yi wani rubuce rubuce akan cewa a qur'ani akwai zalunci wai yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu azil unsay waya za a yi aba namiji bi mace aba ta da me namiji yayi mace tukin jirgi ne suke yi mana tukan mota ce suke yi mana kabutu ne suke yi mana yi aikin garka ne suke mana yi aikin gona ne suke mana yi wannan bakin iya tunanin ta mu ma muna yi to dan me za a nuna bambamci to ke in ba kalki ba ana cewa Allah dan me zai kara to ke kin san aka aka yi ki matukan da za a yi ki wai me kika ba da aka yi in aka ga dama da hai a yi ki fa a shakki ko a kai a yo ba haka bane to kaga wannan kaga kaman mu ayi wannan bata lokaci ne mu yi aiki da ita to duk abin da kaga Allah akwai hikima kuma wani abin da Allah shine daidai kuma in ba shi ba wallahi an shiga cikin matsala na'am ka iya karauta ayi ba na'am
واعبدوا الله وإن خفتم شقاقا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما ubangiji خبيرا madaukakin sarki ce wa in khiftum shiqaqa bainihima in kun ji tsoron jayayya tsakanin miji da mata zama ya kasa yiwa ana yawan kaiwa ƙara mace tana yawan yaji kullun rigima ne ake ba a kwana uku ba a yi ba rikici tsakanin miji da mata to Allah madaukakin sarki ce hanyar da za a ba a huta shine fa ba a so haka man min ahali he ku aika wani mutum namiji guda wanda zai hukunci daga wajen bangaren namiji wa haka man min ahali ha da wani mutum guda kuma wanda zai hukunci daga wajen bangaren mace to wayannan mutanen guda biyu in suka to su alƙallai ne ina ba mun bayyana ita mace za ta zana iya abin da take ga ana mata na ba daidai ba shi ma namiji zai zana bakin iya abin da mace take mishi wanda ba daidai ba ubangiji madaukakin sarki ce inda an yi zama mai kyau kuma an tsaya kowa saurari juna ba a yi ba hayaniya ba a yi ba rashin kumiya ba a bata ba ka'ida Allah madaukakin sarki ce in yurida islahan in har su biyun da mijin da matan da ƴan uwan matar da ƴan uwan mijin suna nihin gyara to Allah ce in dai an yi wannan zama yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai dace tsakaninsu a samu matsalar a ciwo kanta kuma a ci gaba da zaman armi kuma ya doke to duka da kake ga ana samun matsala shine ya an zo za a yi hukunci dan matar ta san bata da gaskiya kawai sai ta ki a zancen kawai in wannan yana zance kawai ta rika daga murya nan ma da yi mini kaza kuma sai mu da wannan zo nan ba zalunci bane har kukan gariya ba za ta rika ba za ta bari a maimaita zancen ba kaza me yasa aka yi dalla dalla bata da gaskiya ko daya haka shi ma bangaren mu na maza akwai mazaje wanda suke zalimtar matansu to in an zo za a yi irin wannan hukunci to sai su hana macen ta yi magana ko ka gani tana cikin ya ce ƙarya ce ko ce rannan ma yadda na ce ta mun kaza ta yi garama rannan ma yadda na ba ta kaza ta kashe rannan ma ya ki barta ba ta yi magana to an ji ka faɗi rannan ma rannan ma to ita kuma ka ki baranta to Allah madaukakin sarki ce in yurida islahan in dai gyara ne suke su kuma aka zo aka zamana wannan mai hukunci bangaren namiji wannan mai hukunci bangaren mace kuma kowa ya zana zancen shi babu ƙari babu rage ita ma mata ta zana zancen ta kuma ga manya a gaba to wallahi in aka yi zance wallahi abin za a gyara kuma Allah zai bada dacewa tsakanin inna Allah kana aliman khabira lalle Allah madaukakin sarki ya zamanto masani ne dangane da wanda ya koye bayani a lokacin da ake tattauna cewa to kai laihin me take maka awwal dan ka samu galaba he ka ƙara wani laifi wanda batta yi kace hallo kaza dage mani in na nema mu kwanta ma batta yarda ko in kaga ta zo na he kare da ta dare ka rika faɗin wani abu da wanda ka gane zai nuna cewa a gano laihinta to Allah ya ce ka san da cewa inna Allah inna Allah kana aliman khadira ka san cewa Allah masani ne a cikin matar da mijin wanda ya boye ka lura ya faɗi wata magana wanda ba a yi ba ko ya ƙara wani zance wanda ba a yi ba ko ya rage abin da ya san in ya faɗi za a bashi rashin gaskiya sannan khabiran kuma Allah gwani na gwana da ne kuma ƙwararre ne shine wanda yake bada labari cikakke kamar yadda wata ayat take cewa wala yunabbi'uka mislu khabir babu wanda ya isa ya baka cikakken labari kaman kwararre shine alkabir shine Allah ko wanda zai iya baka labari kaman yanda Allah baka labari a cikin alkur'ani haka Allah yake ni yana ga yan uwa lokaci ya gabato akwai tambayoyi ko wa ma kana min sadiqin fa min amma wa ma kana min khaba'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullaha li wa lakum na'am wannan aya da muka karanta da ita ce Abdullahi dan Abbas lokacin da kawari jawa dubu goma sha hudu suka ba Ali ibn Abi Talib tawaye suka koma wani guri da ake ce da shi Haura'u ko Hura'u suka kahurce mashi suka ce za su yage shi to lokacin da ya turo Abdullahi dan Abbas ya isko su tattamana kawarijawa abinda suka ce inna al-hukmu illa lillah aqida yan galaka to ke eh yan galaka to ka taba su inna al-hukmu wannan kalmar ba ba ka fade ta tun nan da 1440 da wani abu inna al-hukmu illa lillah su kawai sai dai a janyo masa nassin alqur'ani man ban ruwansu da hadisi ban ruwansu da fiqh Abdullahi dan Abbas ya ce ban gane ba abin da kuke ni suka ce kawai la hukuma illa lillah ai kawai Ali ibn Abi Talib ya kafirci a lokacin da yaki ya turbiki aka dana gumurzu sai su yan wajen Muawiya da suka ga za a ce sai suka nema a tsaya ayi sulhu da aka zo wajen sulhu kowa sai aka ce bangaren shi ya aiko mutane guda biyu a dalil Ali ibn Abi Talib ya aiko mutum biyu Muawiya ya aiko mutum biyu aka yi sulhu kawai wa'annan mutane su kuma yata suka yi da Muawiya da Ali dukansu sun kafirci maimakon su zo su janyo nassin alkur'ani ga abin da yace ayi ga dokoki na alkur'ani wai suka sanya mutane wasu yi hukunci tsakanin mutane Abdullahi dan Abbas yace wannan shine hujjar ku yace eh yace tsakanin ku da Allah in na ba ku hujja ku dauka ce eh kenan ku a ganin ku in wani abu ya rikici ba a sayowa mutane kawai dai a janyo Qur'ani suka ce haka ne yace to akwai aya a Qur'ani wadda ta nuna a iya yin haka suka ce a Qur'ani kawo mu idan yace wa in khibtum shiqaqa bainihima fa ba'su haka man min ahlihi wa haka man min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma inna allaha kana aliman kabira ya janyo musu wani ari suka tsuru zuru yace ku fasara ce wallahi haka ne dubu hudu suka ce wallahi mun yi saranda a wata ruwaya da dubu shidda suka ce wallahi mun yi saranda wallahi mun gane ba akan daidai ba muke daman haka nan ne ashe mu ba mu gane ba wallahi haka nan ne sauran suka ce muna nan akan bakan tukun aka zo aka yi wani yaki tukun aka ci aka ci galaba kansu da aka kalkashe su he yan kadan suka samu guda hudu ne suka tsere sauran duka da aka kashe su wasu suka je kasar Azerbaijan wasu suka je Khorasan kasashe hudu ne suka bazu kuma da suka je kowanne daga cikin su ya kafa kungiya kuma tashi to anan ne zaka samu firak na kawari zaka samu firak cikin su wajen goma sha wani abu ina wayannan daga cikin su kowanne da ya je ya kirkiro kungiyar kuma kowane hallo daga cikin shi hallo wani ya balle shi ma ya mishi tawaye shi ma ya kirkira tashi shi ma hallo daga cikin shi yadda aka samu kungiya wajen goma sha to kaji fitina ita fitina kullum ba so ta taso in ta taso ba a san yaushe za ta tsaya Allah ka darta da mu dan haka kenan ina wanda zai karanta tambayoyi to bismillah rika daga muryar Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam na Mai tambaya na cewa yana tambaya ana iya zaben mace shugabanci a lokacin da aka ga shi namijin ba zai yi adalci ba.
yo namijin wanne
Misalin mace da namiji suka hukunta.
na na ba ba iya ko da ka zai adalci ba ba iya zabar ta ita baka ga kawai ba ta iya bane shi kuma wani ai tsammani ne ake biya ya ta iya yi ba iya iya shi ai wani ai tsammani ne ai ba ɗari bisa ɗari bane ko yau eh, wannan namijin da ake ga zai zalunci to shi za a zaba ita kuma macen ba a zaba ita kawai ba ta iya bane Na'am.
kawai kaji ba eh kai wanda aka ce ba ya iya ba kuma ka zabe shi ba to ba gwanda ba shi wannan ya iya kin ma zalimcin ne sai to ita ba ta ma iya bane Na'am.
yawa kenan da za a tafi ta takara da mace da namiji amma shi namijin azzalimi ne to namijin zaka zaba kar ka zabi mace kuma in ka zabi mace ka san cewa kaman ka taimaka mata ne akan saban Allah saboda ita dama rayuwarta duka san rai to in ta hau shugabancin masan rai ne za ta yi yanzu mu lura yan bariki ne duka wannan masallacin galibi da Allah wani matsayi da ake samun shi da mace da namiji in suka same shi wahi nuna izza an an je neman alhurma wajensu kamar ku ma'aikata na tambaya ko kalwai wanda ya magana ai akwai ma'aikata a masallaci wahi nuna izza kana neman wata takarda il kararrama wanda za a maka wani sanye ka lura ko kuma a cika maka wani dan rubutu a baka kawai shikenan dosiye jinka ya ajiyu ko kuma za ka ci gaba da Allah da mace da namiji wahi nuna izza an aka iske shi mata sun yi yawan yi to ka gani to dan haka kenan yan uwa kawai duk abin da kaji Allah ce ba a iya ba kawai haka na'am na'am yawa Tambaya ta biyu.
Na'am.
Mutane guda biyu Na'am.
suke gaba.
na'am To yanzu shi guda daga cikin su biyun ya tambayi ɗayan me yasa take mana gaba ba kamun magana.
Na'am.
Yanayin mu in har ya rushe laifi ne ya gama ta mishi.
na'am kamar yadda aka wadi da su na'am Ya ce bai mishi laifin komai ba.
na'am to kuma yanzu kullum suka haɗu yana mishi sallama yau da gobe shi bai mishi bai yin sallama da ya gajiya na'am da ya fasa mishi magana yana da laifi yana da laifi a sunna ta manzan Allah in mutum yana magawa dire da ko gamu in dai fasa a fasa ne kamar shi sallama an kuma daga nesa ne ka wuce kalka gajiya halka mutu saboda kalka mancewa in kai ka fara kula shi Allah ya ce kai a ware ka daga cikin wanda ba musu gara ba wanda ba musu gafara kenan ko kai he a ware ka daga cikin wanda ba a musu gafara kenan za a mai doka cikin suwa cikin wanda ake musu gafara kai in ka kula shi to shi kuma da yake gaba fa a hadisin ya aka ce shi da yake gaba waya aka ce a hadisi kaga shi ba mashi gaba da aiko to dan haka duk inda kuka gamu assalamu alaikum ya karba bai karba ba wannan sallama dama ita ce ba dole bane ka mika mishi hannu wanda ka mishi sallama bai karba ba zaka mika mishi hannu ma nura assalamu alaikum ka jadi ya kuma dan me ma zan mika ya kace ba san ba abin da nake duk ran da kuka gamu ya mishi sallama ba abin da zai rage ka kuma lada goma za a rubuta ma shi kuma malaiku su ce Allah tsine ma albarka kuma za a maido maka wanda suka yi shi malaiku za su ce ma wa alaikas salam mala'ikun za su maido maka su tsine mishi albarka kuma a baka ladan ka goma ya kai mai karo ne kawai da kun ga mai mishi sallah eh mana yau kai ba kana gaba cewa kaman kalar rena ka a kalar rena kai shi Na'am.
kullun walada ne kai kake samu shi kuma zini na ke rubuta mishi dan haka dirar da kuka ga mai ga mishi sallah to kwan shi kenan ka fita kuma daga cikin gaba amma in har kai ma ka gaji ka fasa yanzu kenan kai ma ka komo kan mi kenan ka komo kan gaba don haka Allah zai kwatsa da kai to da haka yan waye a kiyaye kenan in mutum yana ma gaba kai kai kai bai juyo ba to kuma ba a halitta ma ba kai ka mishi gaba eh dai kawai a lallaba dai kenan kawai a tahi a haka in kun ga muka mishi sallama in kuma dama a nesa yake shi kenan ka huce halka kawai Allah ya san cewa a zuciyarka kai mene baka dauke shi ba a matsayin so ban gaba ko kawai haka nan ne na yau tambayoyi biyar ka ne na na na na na sai wata ne ya samu wata mara ya musa ko na ita kan kawo sallama na kuma shi zai iya halaka ne na shi abun tsoro ne kuma tun daga shi gaskiya na hau sallama na kai shekara ka dogara da Allah babu abin da zai iya maka kawai cika baki da yake ma Na so da kuma fita da an yi ɗajo kuma an yi gani shi ne shi duka wannan ba matsala bane ni abin da nake so duka na gane ai shi rikici ne yake so ko kawai in kun yi kura zama kamar shi sallama kuma ba ku yi ba kura zama ai ba dole bane kamar shi sallama yanzu misali cikin jama'a in ka zo ka ce assalamu alaikum ana buƙatar a mishi sallama tashi ba hashi ba to shi kenan dan dalilin cewa ya tsane ka a ka'ida aka yi sallama ai akwai gaisuwa ko to duka ma haika musafa manura assalamu alaikum akwai wanda kuke gaba anan ai hadda shi ko to ba na saba ban meka muku hannu in na zamana ban meka muku ba hannu na yi laifi ai ban yi ba laifi ko to dalilin kan in naje ne ka mashi hannu ya kiya ko ya bata rai ko ya zage ni dukan kuma hin ki mai ka muku hannun dan daman karin daraja ne, kuma rashin yin ba laifi ba ne yana ganin daga shi shi ne ba assalamu alaikum in kuma daga shi he shi in ka ce assalamu alaikum ya gimi ya kyale kalka sake mashi tabi ko shi kenan ka jiya ka tai tahiyar ka kai ka wuta abin wasu tare ba sai ba yi ka je ba gindin shi kamar yanzu yana can ne assalamu alaikum shi ni ta nema daman na juya ko ka karba ko ba karba daman na san ba ka karban ba eh mana yau ni ne nake so kawai in huta daga bala'i kamar yanzu iya mun yana mun gaba yau iya assalamu alaikum kawai ya mai haka yau ni da namiji ma na juya shi ba wai so bane nake mi dadi da kai ba a kawai ni so nake in samu ke haƙƙin da yake kaina da haka kenan isa duk inda ko game mishi sallama kawai ka huce kar ka ba kanka wahala na'am sai dai amma akwai sharɗi guda in ka ga cewa haukan shi ta kai gunda in ka mishi sallama ya iya buganka to sai ka daina sallama ka san ma nuna mahaukata mahallu iri iri ne akwai wanda kuma ya iya buganka ma to in ka ga cewa di ba akan iri wani abin ya iya buganka to a zuciyarka ka dauke shi a matsayin kai ba so ban gaban ka bane in cikin jama'a ne in ka zo kai sallama kaga bai tabe da shi kake in kuma he kai he shine kawai shikenan ka huce babu matsala amma he in mutum ma kamar hukar shi ta kai bugo in ba ta kai ba bugo da yanda ko gama zaka mishi sallama eh ma hukaci na giriki ba tukana ne shine yake da wannan sabsabitin bai na'am na'am Eh, masu zama kurin karatu suna so a yi bayani a kusa kan abinci na da yawa yan uwa abinci na likita kamar yadda kowa sani yanzu ma tsarin mu irin na da ne sai dai amma abu ɗaya ne ba a yi ba dai ko miti yakin ta abincin ban san ba ko sun tattauna ko ba su tattauna ba ya kamata daga nan zuwa kwana uku malam yusuf kuna jin mu ko yawa daga nan zuwa kwana uku kenan malam ali ku samu ku tattauna in kuka samu ku tattauna kuma abin da kuka daidaita ya ku hudi mana a hausa dai tun daga yanzu muna neman taimako kenan da farko annatan danka himmu hudi kenan abin da za a yi ko muna da buƙatar taimako kuma akwai kes suka ta nan a ƙasa ba yau a man sabi insha Allah kenan zuwa gobe za ta fara aiki ko akwai kes insha Allah ƴan uwa mu ma mu dage ƴan ma- masallaci mai LBL mai L goma mai LB a nasa da ikon Allah in aka yi abincin nan suna jin daɗi sosai ma kuma ya Allah san irin iya ladan da zai baka ubangiji madaukakin sarki in ka ba da lada ɗaya goma yake baka in ya dibi zuciyar ka ga ƙarfin imanin ka maimakon ya baka goma ya baka ɗari in ya ga kuma har da kategori kin imanin ka ya baka ɗari bakwai in ya ga kuma imanin naka mai ƙari ne ya ta mala'iku ban ruwan ne na san nawa zan bashi Eh, to kaga wajen ciyesuwa kaga dalilin ciyesuwa Allah yana iya saka aljanna kuma an tambaye malamai a wannan watan me yahi komi suka ce ciyesuwa abin da yahi komi a wannan watan ciyesuwa bayan shi tukun karatun alqur'ani kai yanzu in tambaye ka a sa ciyesuwa a gaban karatun alqur'ani to amma ciyesuwa a wannan watan ta yahi komi ciyesuwa da shayesuwa tukun karatun alqur'ani tukun kuma yawan tausayi duk wani abin da ya shafi bangaren tausayi a ce an same ka a cikin shi to Allah ka dardar da mu. na'am na ji wani nan yayi magana na'am wani sallama sallama ne kadai take fata ma ko kuma ba da sallama take kawo ka ce take maganin ta take maganin ta in ka lura mutum example gabar da yake ma ba zai baka damar ku yi hira da shi ba to mu a musulunci kawai in ka mishi sallama kuma a zuciyarka kawai kasa cewa kai baka gaba da shi to kawai kai kawo ba dole bane ka zauna kun yi hira baka ga tsoro ne ake kalwa ta fitina ta zo ta ka ji abin da ustaz Isa ya ce ya ce wannan mutum a hauka shi ya iya bugun shi sai ya mashi wa ya iya hallaka shi ka san fa zuciyar ta shi a nesa take laraba mu da masu irin wannan zuciyar ba malam mutum dan adam musulmi ka iya faɗi mishi wannan magana liman dole daga sallama sallama malam assalamu ismun min assalamu alaikum amincin Allah da tsiran Allah da rahamar Allah da gafarar Allah ta tabbata akan ka aka ce an ba me da oh ya ana ma adda kai alfa da akwai rashin hankali ba kai wata kila da san bai san ma me aka ce ba yo mutum ya san me aka ce malam sallama yo akwai ma masoyinka kamar wanda in ya game da kai zai ma sallama kana ji annabi yana ta afushu salamu bainakum ku rika yawan watsa sallama tsakaninku Allah ka tartar da mu na mu yawa kenan ya ayyuha tiyago subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma ijma'na fi jannatika an-na'im kama jama'atana fi hadha al-makan allahumma ijma'na fi jannatika an-na'im kama jama'atana fi hadha al-makan allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina allahumma a'inna ala zikrika وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته